kuna kallon mu da sauraron mu ne daga babban ɗakin taron mu da ke makarantar mu mai suna darul hadithi salafiya da ke number 4 madarkaci road gaskiya layout zaria jihar kaduna nigeria yanzu da muke magana daren laraba ne wanda ya daidai da daren ashura daren goma ga watan almuharram hijira na da shekara 1435 daidai da november sha biyu shekara ta dubu biyu da sha uku ta miladiya wannan kaset da kake kallo da saurare shine kaset na ɗaya wanda muka yi mishi lamba da a na muƙaddimar karatun littafin sharhu sunna wallafar al imamul hafiz abul hussein al-baghawi abu muhammad al-hussein ibn mas'udin al-baghawi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi kamar yadda ka ji na faɗi karatun littafin ya kasu nau'i biyu kenan dukkanin muƙaddimar da ni zan gabatar da kuma muƙaddimar da ainihin wato za ta biyo baya game da ainihin karatun littafin mun yi mata ainihin alama da abc da haka za su tafi daga lokacin da za mu fara karatun asalin littafin mu shiga muƙaddimar al-imam al-hafiz al bagawi za mu fara wa kasusuwan lamba da 1 2 3 har zuwa ƙarshe insha Allah shimfiɗa tawa na kasafta ta kama haka da farko zan yi share fage dangane da manufar da'awar mu ta salafiya mu 'yan salafiya wato waɗanda muke kiran musulmi zuwa ga Alƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafu mecece manufarmu waɗanne hanyoyi muke bi domin cimma waɗannan manufofin namu ɓangare na biyu na wannan ainihin wato shimfiɗatawa zan yi magana a kan sharhu sunna wato littafin sharhu sunna wanda a ƙarƙashin haka insha Allah ta'ala zan fara magana dangane da mawallafin littafin al'imamu abu muhammad al-hussein ibn mas'ud al-baghawi al-farra Allah maɗaukakin sarki gafarta mishi zan yi magana da ikon Allah akan cikakken tarihin mawallafin wanda zan yi shimfiɗar tarihin shi da binciko nahiyoyi guda biyu nahiyar siyasa da nahiyar ilimi da take faruwa dab da haihuwar shi har zuwa ga haihuwar shi da kuma tasowar shi insha Allahu ta'ala zan yi magana dangane da littafin sharhu sunna bayani akan dalilin da ya sa ya rubuta littafin manufar da ta sa ya rubuta littafin tsarin da ya gudanar da littafin da irin sharuɗan da ya bi wajen rubuta littafin ko bagawu ya cika sharuɗan nashi duka ko ku wani hali na rubutu da yanayin da ya samu kanshi dangane da tara hujjojin ya sa a wasu wurare bai cika ba za mu tattauna insha Allahu ta'ala sannan sai kuma bayanin alaƙa ta ni muhammad awwal adam abu abdulrahman albani da wannan littafi na sharhu sunna koyan karatun shi isnadin littafin tsarin da na tsarawa kaina zan bi wajen karanta littafin har zuwa saukewa insha Allah ta'ala dan uwa da kake kallo da saurare so da dama a kuma wurare da dama laccoci da dama musamman na sha gabatar da ire-iren waɗannan bayanan don haka nake fatar ba zan tsawaita ba zan yi maka ishara zuwa ga ka nemi wasu kasusuwa namu waɗanda muka yi su nau'i biyu muka sanya musu manufar da a wasu salafiya da kuma manufar kafa makarantar darul hadith mu dai 'yan salafiya manufar mu ta farko ita ce arruju'u ilal qur'ani azim dawowa zuwa ga alkur'ani mai girma wa sunnatin nabawiyyati sahiha da kuma sunna annabi ingantacciya wa fahimihima ala nahji alladhi kana alaihi salafu salih ridwanullahi alaihi da kuma duk sanda za a fahimci alkur'ani da sunna to a takaitu wajen takaita fassarar da fahimta a bisa abin da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka fahimta akan haka ne muke cewa kanmu 'yan salafiya akan haka ake ce mana 'yan salafiya na haka mu ba kungiya ba ce kuma mu ba ɗariƙa ba ce sai dai tafarki ne wato mun kayyade wa kanmu cewa duk wata aya da hadisi idan muka tashi fahimtar shi ba za mu ɗauko muta mu fahimtar ba sai dai mu dubi wacce fahimta ce malaman farko suke a kai su ake kira a salafus salih don kan ka ce mana yan salafiya ba kai laifi ba idan mun ce wa kanmu yan salafiya ba mai laifi ba sannan in mun danganta kanmu zuwa ga salaf ba kuskure ba ne daidai ne insha jama'a kun ji manufa mafi girma ta da'awarmu don haka duk sanda wani zai sa ka a ɗaka ko ya kira ka wani gefe guda ya ce su albani fa suna da wata manufa ka ce a ai gashi nan sun faɗi from the horse's mouth sun faɗi da bakinsu saboda haka ba sai an sha wahala ba mu kuma ba mu da karan magana bakinmu baya haila bai zama muna da wata aƙida wai sai dai a ji ta a bakin wani mu muke faɗi mu muke wakiltar kanmu wani ba zai iya fassara abin da mu muke nufi ba don haka muke faɗin abin da yake mu manufarmu da bakinmu haka manufarmu a dawo zuwa ga alkur'ani mai girma a karanta shi a haddace shi a fassara shi a san ilmomin shi a yi aiki da shi irin yadda magabata suka yi kaji inda bambancin yake don haka don kaga wani yana yin wani abu na ƙur'ani tafsiri hadda ƙur'ani gasar ƙur'ani da kaza karka sake ka ce irin haka su albani ma suke sai in kaga yadda namu yake mu mun kayyade wa kanmu a gwargwadon yadda salafu suke yi sannan haka sunna ba ma aiki da hadisi sai wanda ya tabbata duk hadisin da bai tabbata ba ba mu da buƙatar shi don in bai tabbata ba ma ba a kiran shi sunna idan ya tabbata za a kira shi sunna to sannan kuma wajen fassara shi da aiki da shi to sai mu dubi yaya ne annabi da sahabbai suka tafi a kai kun ji manufar mu babba manufar da ke biye da wannan ita ce tasfiyatu ma alika bi hayatil muslimina min shirki ala ikhtilafi mazahirihi ta ce abubuwan da suka makalkale wa musulmi a cikin rayuwarsu na shirka da dukkan irin nau'ukan shirka don haka a cikin da'awarmu muna da manufa babba ita ce za mu rinka wa'azantar da musulmi muna faɗakar da su game da shirka wadda ta makalkale musu ta wajen magana ta wajen aiki da sauran abubuwan duk da shirka ta bullo musu wata hazirihim min albida da kuma tsoratar da musulmi da yi musu wa'azi game da su bar bid'a almunkara bid'a din nan da take muguwar aba wal afkari dakhila da kuma munanan tunani waɗanda ba su a cikin musulunci shigo da su akai. yi albatila waɗanda suke ɓatattu ne yana daga cikin manufar mu sai mun yi wa'azi akan duk aƙidar da bamu yarda da ita ba duk tunanin da bamu yarda da shi ba ba ma yin shiru sai mun faɗa da baki sai mun rubuta sai mun faɗi ƙarar a ko'ina kowa ya san menene matsayinmu game da wannan aƙidar game da wannan tunanin ba ma yin shiru saboda tsoron kisa ko tsoron ɗauri ko tsoron kora ko tsoron duk wani abu da ake tunani akwai shi a duniyan nan in dai muka ga wannan abun ya dace mu yi magana ya saba ma aƙida ta gari sai mun yi magana Watan kiyatis sunna minar riwayati dha'ifa wal mawdu'a na daga cikin manufar mu har wa yau ta tacewa ita ce tace sunnar annabi daga hadisai waɗanda suke na ƙarya da hadisai masu rauni allati shawwahat safa al-islam waɗanda waɗannan hadisan karya da masu rauni su ne suka munana hasken musulunci ƙyallin musulunci su suka gurɓata shi to lallai mun sha alwashin duk inda hadisi yake bai inganta ba sai dai in ba mu haɗu da shi ba amma sai mun bayyana wa musulmi wannan hadisin bai inganta ba insha Allah wannan hadisin ƙarya ne sai mun bayyana tsoron baƙin jini da zagi da murtuke fuska da daina yi mana magana baya hana ko miskala zarratin ko wa'azi kai a gabanmu da hadisin ka bai inganta ba sai mun ce hadisin bai inganta ba don wannan yana daga cikin manufar da'awarmu mu kuwa 'yan salafiya muna rayuwa ne don mu yi da'awarmu ma'ana ba muna rayuwa ne don mu rayu ba muna rayuwa ne don mu rayar da da'awar na haka duk inda rintsi ya rintsi in muka ji hadisin karya an danganta daga annabi sallallahu alaihi sallama sai mun ce bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama ba sai dai in mu ma ilimin mu bai kai ga haka ba don muna faɗin haka muna masu furci da cewa ba mu san komai ba wato ba komai ne muka sani ba ba komai ne muka sani ba ada'an lil amana al'ilmiya ada'an li amanati ilm muna yin haka ne ba don mu nuna mun iya ba ba don mu ƙure malamai ba ba don mu birge jahilai ba ba don a ji sunanmu cewa mun yi kaza ba a'a sai don isar da amanar ilimi wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tintini a cikin ingantaccen hadisi wanda al'imamu abu dauda ya fitar da shi haka ibnu abdulbar ya ruwaito shi a cikin littafin shi jami'u bayanin ilmi wa fadlihi annabi ya ce ya hamilu hadha ilma min kulli khalafin odolo wannan ilimi na sunna a kowane zamani mutanen kirki daga cikin mutanen zamanin su ne za a samu su ɗauke shi yamfuna anhu tahrif al-ghali da wannan ilimin za su rinka amfani suna kore duk wata zaƙewar masu zaƙewa wanti halal wantihalal mubtilin da kuma ƙirƙirowar bid'a da maɓarnata suka yi wa ta'wilal jahilin da kuma irin ruɗani da jahilai suke kawowa wajen murɗe ayoyi da hadisai da kuma nasoshi na shari'a wa tatbiqan li amrillahi azza wa jalla muna yin haka ne ba don mu burge ba sai don mu aikatar da magana Allah da Allah yake cewa wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku taimaka wa juna wajen bin Allah da tsoron Allah muna ganin in muka ji ka ka kawo hadisin ka bai inganta ba muka yi shiru to ba mu taimake ka ba haka lallai ne za mu taimake ka kamar yadda Allah ya ce a taimaka wa juna wajen bin Allah da jin tsoron Allah don haka ba za mu barka kai aiki da hadisi mai rauni ko na karya ba sai mun yi maka nasiha Allah ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku sake ku taimaka wa juna wajen sabo da kuma ta'addanci jama'ar musulmi kun ji manufar mu ta biyu da haka a cikin da'awar salafiya akwai fada da shirka a cikin da'awar salafiya akwai fada da bid'a a cikin da'awar salafiya duk wata muguwar aƙida in ta shigo akwai fada da shi duk wani mummunan tunani in ya shigo da'awar salafiya ta lazimta sai an yi fada da shi shi lokacin da aƙidar boko haram ta shigo najeriya duk malaman ku sai suka yi shiru saboda suna tsoron 'yan boko haram za su kashe su amma mu 'yan salafiya ba mu yi shiru ba wajibi ne mu ba muna yi ne wai don mu nuna gwamnatin najeriya mu ne suwa na ba ba muna yi ne don musulmi su ce mu jarumai ba ne a'a laziminmu ne na da'awar salafiya haka lokacin da aka kawo da'awar shi'a a ƙasar nan mu ɗin ne dai ba mu yi shuru ba dole muka bayyana Haka nan duk wata aƙida mummuna in ta fito ba ma yin shuru sai dai in ba ta saba alkur'ani da sunna ba sai dai in ba ta karo da ta farkin malaman farko ba so duk sanda ka ji muna yin irin haka kar ka ɗauka burgewa muke kar ka ɗauka so muke a ji sunanmu kar ka ɗauka so muke wai mu ɓata suwa na rai a'a muna yin da'awanmu ne lazimin da'awanmu ne faɗa da shirka da bid'a da kuma bayyana wa musulmi sharrorin da ke cikin munanan aƙidu da kuma munanan tunani in suka bayyana manufarmu ta uku daga bakinmu ita ce tarbiyyatul musulmi la'ala dinihimul haq tarbiyyatul musulmi la'ala dinihimul haq ودعوتهم إلى العمل بأحكامه والتحلي بفضائله وآدابه التي تكفل لهم رضوان الله وتحقق لهم السعادة والمجد تحقيقا لوصف القرآن للفئة المستثنى من الخسران وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولأمره سبحانه ولتكن منكم walakin kunu na bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun manufar mu ta uku mu 'yan salafiya ita ce tarbiyyar musulmi a bisa addininsu na gaskiya don haka mu 'yan salafiya muke karantar da ƙur'ani da hadisi muke kuma karantar da su a bisa ta farkin malaman farko don haka muke wa'azi don haka muke laccoci mu faɗakar domin mu ɗora musulmi akan addinin su na gaskiya wa da'awatuhum ilal amali bi ahkamihi kuma muna kiran musulmi su yi aiki da hukunce-hukuncen addinin musulunci domin su ne gaskiya wata halli bi fada'ilihi da kuma cewa musulmi su rinka adantuwa da ainihin falaloli da darajoji na musulunci ladubba da ɗabi'u da shiga ta addinin musulunci musulmi su rinka ladabtuwa da su wa adabihi da kuma irin tarbiyya da laduba da addinin musulunci ya karantar muna kiran musulmi su yi aiki da su wanda yin haka ne kadai zai sa musulmi su sami yarda Allah yin haka ne kadai zai sa musulmi su tabbata kamar yadda ƙur'ani ya siffanta su a inda Allah maɗaukakin sarki ya tsame musulmi daga cikin waɗanda suka yi asara da ya ce wal asri innal insana lafi husrin? allah ya rantsuwa da zamani ya ce dan adam ya shiga uku ya yi asara illallazi na amanu sai waɗanda suka yi imani watawasau bil haqqi watawasau bis sabri suka yi wa juna wasiya da bin gaskiya suka yi wa juna wasiya da yin haƙuri da ka matukar musulmi suna so su shiga cikin waɗannan da allah ya ce ba su yi asara ba to sai sun tarbiyyantu a bisa addinin gaskiya sun yi aiki da hukunce-hukuncen musulunci na gaskiya sannan sai musulmi sun siffantu sun adantu da ɗabi'u da tarbiyya da al'adu na musulunci sannan kuma lallai ne muna ainihin tabbatarwa da musulmi hakan ɗin shine daidai saboda shine abin da allah ya umarni da allah ya ce walakin kunu rabbaniyina ya ku malamai ku zama masu tarbiyyar jama'a bima kuntum tuallimuna alkitaba da littafin da kuke karantarwa na Allah wa bima kuntum tadrusuna da kuma karatuttuka da wa'azozi da kuke na malamai na Allah suna tashi ne su karantar da mutane kuma su tarbiyyance su a bisa abin da suke karantar da su na littafin Allah don haka kaji manufar mu ta uku wannan manufar <clears throat> idan ka lura da ita da ita da wadda ke kafinta wato ta biyu dukkaninsu sun gini ne a bisa wani katafaren mashru'i namu mu 'yan salafiya wato wani project namu project din shine a tasfiya wa tarbiyya alal musaffa a tace addini a ware addini daga tsaba shi da tsakuwa a fitar da abin da yake tsaba ne a zub da tsakuwa sannan wannan tsaba gyararriya sai a tarbiyyanci mutane a kai ma'ana mu ba mu yadda da cewa yadda musulmi suke a yau suna tattare da bidiyo'i da shirka da karerai da yaudara da magudi da abubuwa makamantan haka ba mu yadda cewa wannan daidai ba ne ba daidai ba ne to amma ya za a gyara za a gyara ta hanyar dawo da su zuwa ga littafin allah da kuma tarbiyya don haka mu da'awarmu ta gini ne akan a karantar kuma a nuna wa mutum kuma a ɗora shi a hankali har ya fahimta shi ne tarbiyya don haka duk yadda za ka ji mun ɗauki zafi amma ba mu da gaggawa ba mu da ci da zuci a wajen da'awa don haka wannan mashru'in namu wato wannan project din namu wannan aikin namu na cewa a tasfiya wa tarbiyya a tace addini sannan a tarbiyyar musulmi akan addini tatacce to ya bayyana a cikin waɗannan gaɓoɓi guda biyu gaɓa ta uku wadda ita ma tana da alaƙa da wannan ita ce ihya'ul fikar al-islami sahih fi dhaw'il kitabi was sunna wa ala nahaji salafil umma sannan kuma raya tunani-tunani irin na musulunci ingantacce wato muna kokarin ne a dawo da musulmi su koma kan tunani irin tunanin musulmi na farko zamanin annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbai a bisa hasken alkur'ani da sunna wato hatta wannan kokarin da muke na a dawo da musulmi tunanin ya zama irin tunanin musulmin farko ba za mu yi ne ta hanyar philosophy ba ba za mu ɗauko wasu logics ba ne a'a ƙur'ani da sunna za mu karantar da musulmi har musulmi su gamsu su dawo kan tarbiyya da tunani irin na musulmin farko wa izalatil jumud al-mazhabi sannan yana daga cikin manufar da'awanmu shine irin daskarewa da ake a riƙe mazhaba ka ce kai ɗan malikiya ne mutu karaba to mu 'yan salafiya muna faɗa da wannan muguwar aƙidar da wannan mugun tunanin da aka ɗora ka a kai wata al-mazhabi da kuma wata al-hizbi da kuma goyon bayan ƙungiya kaza ka ce kai in ba kungiya kaza ba to duk wanda baya cikin kungiya batacce ne to muna fada da wannan tunanin allazi saitara ala uquli kathirin min almuslimina wanda ya mamaye tunanin da yawa daga cikin musulmi wa ab'adahum an safa'il ukhuwa Al'islamiyya islamiyya wanda yin haka ya nesanta musulmi daga tataccen yan uwantaka na musulunci kana ji kana gani musulmi kaza ba za ka bi shi sallah ba me yasa saboda yana yin kaza a cikin sallah kai kuma kazan ya saba mazhabaka wannan barna ce na daga cikin manufar da'awar mu shine kawar da wannan shi yasa ko ga kusan shekaru hamsin da so gabata ka'aba tana da mimbarai guda hudu akwai mimbarin malikiya akwai na hanafiya akwai na hanabila akwai na shafi'iya kowa baya bin kowa sallah amma lokacin da daula ta kafa a saudiya a ƙarƙashin irin wannan da'awar tamu wadda sarki abdulaziz dan abdulrahman ya kafa uban su fahad sai aka gusar da wannan aka bar mimbari kwaya ɗaya a jikin ka'aba a filin arafa ya zama mimbari kwaya ɗaya ne kenan an dawo wa da musulmi tunaninsu irin yadda yake a zamanin annabi domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama mimbari ɗaya ne a gaban ka'aba duk musulmi in ya zo zai bi sallah a filin arafa mimbari ɗaya ne rak na ainihin arafa haka duk inda aka je mimbari kwaya ɗaya ne amma kaga 'yan bidi'a daga cikin waɗanda suke riko da mazhabanci ba malike bai yadda bi ba shafi'i ba ba hanafi bai yadda bi ba hambale ba wannan bidi'a ce sarki abdulaziz ya tarwatsa waɗannan mimbarai aka kafa mimbarin musulunci kwaya ɗaya don haka mu 'yan salafiya mu wahabiyawa ko ba mu wa duniyar musulunci komai ba a wannan zamanin sai haɗa kan musulmi da muka yi a wurin aikin hajji da umara wallahi da awon mu ta ba kuma walillahi darruna wa alallahi shukuruna alherin Allah ya tabbata gare mu alherin Allah ya kawo mana duk inda muke lallai wannan ya nuna da'awa ta salafiya manufarta ita ce a haɗa kai amma a bisa gaskiya ba a haɗa kai a bisa ƙarya ba ba a yi burin-burin kanka da borin yaudara ba a zo a ce an haɗa kai amma ba a yi adresin menene ya raba ku ba a tattauna me ya raba ku me yasa kuka yi fada saboda haka gaskiyar lamari na daga cikin manufar da awanmu shine a raya tunanin musulmi ya san musulmi dan uwan shi ne amfani da mazhaba ta zama dalilin raba kai ba mu yadda ba amfani da kungiya ko ɗariƙa ta zama dalilin raba kai ba mu yarda ba a ce tun da wannan ba ɗan ƙungiyarmu ba ne ba zai wa'azi a masallaci kaza ba wannan a ce tun da ba ɗan ɗariƙan mu bane ba za mu ziyarce shi ba ko zai mutu bai da lafiya ba mu da alaƙa da shi wannan an yi amfani da ƙungiyoyi ne da ɗariƙu da mazhabobi aka raba addini don haka ba mu yadda da wannan ba domin allah cewa yake wa a bi hablillahi jami'an ku haɗe ku riƙe igiyar allah gaba ɗaya wala ta tafarraƙu kar ku rarrabu a cikin hadisi kuma annabi cewa yake wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah ya ku musulmi yan uwan juna al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne na haka in ma har an tarbiyance ka kai akan mazhaban shafi'iyya ni an tarbiyance ni akan mazhaban malikiya ba dalili ne akan kafirta ka ba ba dalili ne akan ce ba zan bi ka sallah ba ba dalili ne akan in ce ba zan bi ka arafa ba kai musulmi ne eh ya tabbata kai musulmi ne e to kai nawa ne mazhaba haramun ne ta raba mu dariƙa haramun ne ta raba mu ƙungiya haramun ce ta raba mu don haka a cikin da'awar mu ba mu yadda da kafa ƙungiya ba a cikin da'awar mu ba mu yadda da ƙalewa mazhaba ƙwaya ɗaya ba a cikin da'awar mu ba mu yadda da kafa ɗariƙa ko shiga cikin ɗariƙa ba Na mu 'yan salafiya ba ma kafa ƙungiya kuma mu ba ƙungiya ba ne kuma mu ba ma shiga cikin kungiyar wani mu 'yan salafiya ba ma kafa ɗariƙa kuma ba ma shiga cikin ɗariƙar wani amma mu 'yan salafiya muna amfani da mazhabobin malamai ahalus sunna gaba ɗaya amma ba ma kalewa kwaya ɗayan rak wannan shine bayani daga bakinmu don haka daga cikin manufofinmu shine samarwa da musulmi haɗin kai a bisa gaskiya da kuma cewa dukkan mazhabanci da ɗariƙanci da ƙungiyanci da ke raba kan musulmi to muna faɗakar da musulmi akan a yi watsi da shi sannan taqdimu hululin islamiyya waqi'iyya lil mushkilat al rahina halin da musulmi suka samu kansu game da siyasa game da tattali game da rayuwa game da matsalolin addini mu 'yan salafiya muna gabatar da wa'azozi da laccoci da faɗakarwa da rubuce-rubuce ba don komai ba domin mu wayar mu da musulmi kai game da matsalolin da suka samu kansu na zamani wasa'i na hausta ina fi hayatin islamiyya rashida alamin hajjin nubuwa da kuma kokarin duk in an gama wannan faɗakar da musulmi to a dawo a gina su su dawo su bi tafarkin rayuwar annabawa wa insha'i mujtama'in rabbani da kuma samar da zamantakewa na ƙasa da kuma zamantakewa na anguwa da zamantakewa na gidaje a bisa irin yadda Allah ubangiji yake so wa tatbiqi hukmillahi fil ard da kuma tabbatar da hukuncin Allah a bayan ƙasa waɗannan duk suna daga cikin manufofin mu 'yan salafiya intilakan min manhajin tasfiya wa tarbiyya almabna almabni ala qawlihi ta'ala duk waɗannan muna yi ne a bisa wannan project namu wannan mashru'i namu na cewa a tsaya a gyara addini sannan a tarbiyyanci mutane a kai kuma babbar hanyar ita ce guda ɗaya a saka littattafai a ta karantarwa a hankali ana ta faɗakar da musulmi har allah ya kai ran da zai gyara su kenan ba mu ne ke gyarawa ba kenan ba lallai ne gyaran ya samu a zamaninmu ba kenan ba lallai ne mu nasarar da muke faman ta faru ta faru tun muna da rai ba amma mu san wace gudunmawa zami wajen samar da matashiya dangane dangane da ainihin gyaran wadda duk gaba ɗaya wannan mun gina ta ne a bisa inda Allah yake cewa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim Allah ya turo annabi ne don ya karantar da mutane alkur'ani ya karantar da su sunna sannan ya tsarkake su daga zalunci da shirka da kafirci wannan manufar ba za ta yiwu ba jama'a sai an karantar da littafin Allah sai an karantar da sunan manzan Allah sai an yi wa'azi a bar zalunci a bar bid'a a bar fasikanci a bar shirka a bar kafirci a bar munafinci ya zama musulmi dan uwan musulmi ne ina nusba a yunina qawla rabbina qawli rabbina subhanahu li nabihi sallallahu alaihi wa sallama duk waɗannan maganganun da muke faɗi ko amma mune masu lura da magana Allah da yake cewa fa imma naka. ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un Allah da kanshi kun ji abin da ya gaya annabi shi ko dai mu nuna maka wasu daga alƙawuran da muke yi akan makiyanka akan abubuwan da kake cewa ba kyau mu kawar da su tun kana da rai ko kuma mu ainihin ɗauki ranka ba tare da kaga canjin komai daga cikin abin da kake wa'azi ba makoma duk gare mu take me muke nufi da wannan maganar ita ce mu 'yan salafiya ba ma bin mutane da ƙarfi da yaji mu ce sai mun tankwara su mu ce tunda ana barna a wuri kaza bari mu je mu musu duka bari mu je mu jefa bom a wuri kaza bari mu je mu harbe su wannan duk inda ka ji wani yayi wannan ya ce shi dan salafiya ne zindiki ne karya ike yan salafiya ba da ƙarfin tsiya suke wa'azi ba muna yin wa'azi ne da alkur'ani da sunna mu dai ba za mu shiru mu ce ba za mu faɗa ba za mu faɗa za mu bayyana kaza ba daidai ba ne kaza ba daidai ba ne kaza ba daidai ba ne za mu ci gaba da wa'azi amma mun san cewa shirya ta Allah ce ba za mu ce tunda mun yi wa'azi mun yi wa'azi mutane sun ƙi to bari mu ɗauki bindigogi mu harbe su ba in muka yi haka wannan ya saba ma tafarkin da muke bi wannan ba tafarkin mu bane tafarki ne na khawarijawa waɗanda a zamanin na aka fi sanin su da 'yan boko haram tafarki ne na mutanen da suke sun kauce wa shirya annabi da sahabbai saboda haka duk lokacin da muka yi wa'azi kaza ba kyau ko da an ji mun yi shiru baya nuna mun da mun yadda da wannan abun ba cewa to tunda sun ce ba kyau don me basu gusar ba a'a za mu ce ba kyau za mu bayyana muna nan muna roƙon allah allah ya shiryar da mu baki ɗaya da waɗanda suke waɗannan abubuwan da ba daidai ba ne don haka a cikin da'awarmu babu gaggawa ba ci da zuci cewa mun yi wa'azi mun yi wa'azi mutane ba su shiri ba bari mu daina babu wannan ya saba wa tafarkinmu ba cewa mun yi mun yi mun yi mutane tun da sun ƙi bari mu je mu harbe su wannan ya saba wa tafarkinmu amma ba za mu daina ba ba kuma za mu sa ƙarfi ba amma za mu ci gaba ana ta karantarwa in ma waɗannan mutanen allah ya shiryar da su abin da muka fi so kenan in allah bai nufe su da shirya ba al'amarinsu yana ga allah mai yiwa idan 'ya'yansu suka taso suka ji ana da'awa sai allah ya shiryar da su don ta yiwu dalilin batansu shine ba su tashi sun ji ana da'awar ba a ƙarƙashin wannan mu 'yan salafiya muna mai da al'amarinmu ga allah kuma muna tabbatar da wata ƙa'ida ta shari'ar musulunci akan man ajjala shay'a qabla awanihi uqiba bi idan ka ci da zuci ka sa gaggawa a cikin da'awa don haka ka sa karfin tsiya da ƙarfin tuwo da na bindiga da na bamabamai sai allah ya maka uquba ta hanyar ya hana ka cin nasara jama'ar musulmi wannan ita ce manufarmu to ƙoƙarin tabbatar da wannan manufar ƙoƙarin cimma wannan manufar jama'a muka kafa makarantar nan tamu mai suna darul hadisi salafiyya ita makarantar darul hadisi salafiya suna ne daga cikin sunayen makarantun malaman hadisi tun na da mana malaman hadisi galibinsu in suka yi makarantu wannan sunan suke sa musu domin a tabbatar da cewa ana so ne a yi da'awa wadda za ta raya tafarkin da annabi da sahabbai suke a kai don haka makarantar ba ta yiwa ta kasance karkashin wata gwamnati ba ta yiwa ta kasance karkashin wata kungiya ko ƙarƙashin wata ɗariƙa ko ƙarƙashin wata mazhaba makarantar tana zama mai cin gashin kanta ne kenan wannan makarantar tamu ta kafu ne don ta ci gashin kanta don haka duk abin da makarantar ta ga ya dace ta wa'azi a kai ko ya saba ma gwamnati za ta yi wa'azi ta ce kada a yi wannan abin kama allurar rigakafi ku tuna ba inda ba a yi wa'azi a najeriya nan game da allurar rigakafi ba amma abin bai yi tasiri ba amma ana zuwa aka yi a nan darul hadithi salafiya tun daga shugaban ƙasa har ministoci tun daga sarakunan gargajiya har masu anguwanni sai da kowa kujerar shi rawa amma fa ba a zagi kowa ba ƙarfin hujja ce ta ilimi kawai da kuma methodology na ilimi don kaga da aka tayi sai aka je aka ɗibo jibga jibgan masana suka zo suka yi bayani a bisa hasken ilimi kuma makarantar ta jefa kalubale cewa kofa a buɗe take wanda di ya ce abin da masanan nan suka faɗi ba haka ba ne ya zo a zauna da shi to kagan makaranta a ƙarƙashin gwamnati take ba zai yi wannan kwangilar da gwamnatin tarayyar najeriya ta karɓo a hannun Amerika, da su bill gates a ce makarantar kuma ta zo ta karo da ita a haka ba sarakunan gargajiya hankalinsu ya tashi domin wannan na ɗaya daga cikin hanyoyin da suka rage musu waɗanda suke cin abinci hakanan 'yan siyasa da sauran azzalumai daga cikin malaman ƙungiyoyi da ɗariku to don haka makaranta ta darul hadith makaranta ce mai zaman kanta a ƙarƙashin wannan an kafa makarantar ne don ta cimma waɗannan buƙatun ta hanyar ilimi da karatu to don haka ita makarantar ƙofar ta a buɗe take duk abin da aka karantar ko aka bayyana da ilimi za a bayyana ƙofa a buɗe take duk wanda zai ƙalubale ya taho da ilimi amma da karfin mulki da barazanar shine wane to wannan babu wanda ya isa duk duniya abinda makarantar darul hadisi ta gino a kai kenan cewa duk abin da ta karrara a ilmance to sai dai a zo a ilmance a zo a mukabalance ta amma da dabara da karfin kuɗi da karfin mulki karya ne makarantar ba za ta yi reverse daga abin da ta tabbatar da ilimi ba sai dai da ilimi wannan shine abin da makarantar take a kai tintini kuma shine abin da za ta ɗore a kan shi har abada insha Allahu ta'ala a ƙarƙashin tabbatar da wannan manufar makarantar ta zuba karatuttuka na alƙur'ani mai girma tun daga yara matan aure tafsiri tajwidi da sauran ilmomi to haka kuma an zuba wa manya haka ɓangaren hadisi haka bangaren fikihu haka bangaren larabci haka bangaren aƙida haka bangaren sira haka bangaren tarihi haka bangarorin abubuwan da suka shafi rayuwa na abubuwan da suka shafi ilmomin sana'a da ake kira ilimin boko duk wannan na daga cikin hanyoyin da makarantar take bi wajen cimma wannan burin don haka ku kiyaye duk abin da za a ce maka wannan shine manufar su albani ka duba ka gani yana daga cikin hanyar ilimi in ba shi daga cikin hanyar ilimi kai tsaye ka karyata duk inda kake a duniya in aka ce maka gasu albani can sun ɗauki bindiga sun yi kaza ka ce karya ne ya saba manufarsu gasu albani can sun je sun yi wasu wani duka wannan ya saba manufarsu amma gasu albani can za a zauna da su za a yi muƙabalar ilimi to wannan kawai kana buƙatar in ya tabbata haka ne to kar kai musu ga sa albani can wani ya zo makarantarsu ya ce bai yadda da abin da suka faɗi ba ya rungumo littattafai za a zo a yi magana wannan yana daga cikin tafarkinmu saboda haka jami'an tsaro daga cikin 'yan sanda da sss da sojoji da kullum suke tambaya menene activities na su albani ne activities din su albani shine ilimi yada ilimi karantar da ilimi aiki da ilimi a cikin littafi ba wanda ya isa hana wannan ko mala'ika ne zo duniyan nan bai isa hana ba sai an karantar da ilimi ba wata doka duniya da lahira wadda za ta hana a karantar da ilimi a cikin littafi saboda haka ku daina wahalar da kanku jami'an tsaro activities din su albani shine karantar da ilimi a cikin littafi to duk abin da kuke tunanin an faɗa ko an aikata ya saba muku sai dai ku shiryo malamanku a zo a zauna da su a yi karatu a bude a tattauna amma ba dai a ce za a nuna karfin tuwo ƙarfin tuwo ba shi da amfani a nan karfin ilimi ake so so in kuna da malamai kun shirya to wannan shine za ku iya wannan tattaunawa amma don ku ce za ku nuna barazana da kisa da ɗauri da duk wani abu ba abin da zai wa da'awar salafiya yau shekara talatin da biyar ana wannan da'awar a nan garin zaria aka haife ta a nan garin Zariya aka kyankyashe ta a nan garin Zariya ta bubbugo gashi hatta kai mustawar da yau wasu garuruka ne suke zuwa su koya su je su kai garurukansu saboda haka da'awar ba wani abu ne karantar da ilimi ne a bisa littafi shi ya sanya muka sanya karatun littafin sharhu sunna wallafar al-imam hafiz abu muhammad al ابن ibn البغوي ابن الفراء ibn al-farra rahmatullahi alaihi wannan littafin mujalladi goma sha shida ne kaga da kowace shekara za mu mujalladi ɗaya kaga ana sa ran nan da shekara goma sha biyar ko sha shida za a kammala littafin to wannan ita ce manufar mu duk abin da muke so mu faɗi a ƙarƙashin karatu za mu faɗi da hujjojinmu saboda haka jama'a duk wanda yake jin labarin makarantar to ya san ba wurin taro ne na hayaniya da rudani ba wuri ne na da littafi a karanta abin da aka yi a sake zuwa a ci gaba har sai ranar da aka sauke na aka ga littafin sharhu sunna a yau zan yi mishi kaddamarwa bayan kaddamar da shi da na yi muka fara karatun shi rashin zama ya sa shekarun baya da suka wuce ba a ci gaba da karatun ba haka ta sake faruwa ba a sake ci gaba da karatun ba in allah ya so yanzu na dawo zaria in ba larura ba ko aikin hajji jama'a ba na sake fita zuwa zaria ko umara insha allah sai larurar dolan dole ma'ana zaria gida daram dam dam don haka aikin kenan karatun sharhu sunna ga tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi ga karatun fiqh sira za mu kammala fiqh sira kwanan nan insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin zadul ma'ad mujalladi shida ne shi kuma wallafar al-imam shekul islam abu abdullah muhammad ibn al-qayyim al allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi hakanan mako mai zuwa za a kammala karatun littafin hamawiyya ana kammala shi za a sake shiga wani littafin hakan ka zo nan da sassafe muna karatun riyadu salihin ana karatun askari ana karatun ahalari ana karatun wasitiyya littattafai kaɗai muke karatu domin tabbatar da wannan manufar tamu mun jajirce kamar yadda ɗaya daga cikin magabata magabatanmu na ali yake cewa idza kunta fi amrin fa kun fihi duk abin da kake kai da gaske saboda haka kar ka ji tausayin mu ka tausaya wa kanka kana tihin sakhratan yawman li yuhiyaha kamar rago ne yazo yana karo da dutse ba za a ce rago ka ji tausayin dutse ba sai dai rago ka ji tausayin kanka saboda haka karka ce aiki ya yi mana yawa mune wa da'awar mu hidima ne wadda muka ce muna rayuwa don ita da'awar ne ma'ana idan babu ita da'awar to rayuwa a wurinmu babu sauran amfani saboda haka da gasken gaske muke kai abin da ya kai kaga muna ɗiban miliyoyin nerori muna labtawa muna wannan irin ginin ka taba ganin mun gina shago haka ka taba ganin mun gina wani abu duk don mu tabbatar da da'awanmu ne yau kusan shekaru arba'in ba abin da muke sai siyan littattafai na miliyoyin nairori duk don wa wannan da'awar ta mu aiki duk abin da ka ga mune a duniyar nan mune ne da gaske don mu raya wannan da'awar don kamar yadda muka ce muna rayuwa ne don mu rayar da'awar da ikon Allah ashe ko wannan aikin ba na wasa ba ne don haka karatun littafin sharhu sunna wallafar al'imamul hafizul bagawi shine muke gabatarwa a yau insha Allah yayin da ka ji waɗannan bayanan ɗan uwa akwai sauran bayanai gutsatsari dangane da abin da ya shafi menene sunna menene wajabcin bin sunna duk waɗannan bayanan al'imamul bagawi ya lamunce mana suna nan a cikin littafin wato shi littafin sharhi ne na sunna ba wai ma sunnar ba kadai a zai maka sharhin sunna game da aƙida zai maka sharhin sunna game da fikihu zai maka sharhin sunna game da tauhidi zai maka sharhin sunna game da tarihi zai maka sharhin sunna game da larabci duk abin da ka san ake bukata zai maka sharhi akai insha Allah ta'ala a ƙarƙashin waɗannan zan takaita wannan sharar fagen tawa insha Allah ta'ala in afka kai tsaye zuwa ga tarihin al'imamul hafizul bagawi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi na sharhu sunna littafi ne wanda ya kai matuƙa ƙwarai da gaske yau kusan shekaru 800 da suka gabata da rubuta littafin kuma littafin ya samu shahara a tsakanin malamai da ɗaliban ilimi a wannan zamanin su malam sha'ibul arnaut yi haɗin gwiwa tare da ɗan uwan shi kuma abokin shi zuhair shawish suka zauna suka fara aikin gyara da buga wannan littafi tun a 1974 1974 'yan makaranta ku yi lissafi shekara nawa kenan shekara arba'in ba ɗaya nake ji haka ne to haka al'amarin yake haka malamai suka ci gaba da yada wannan littafi kamar yadda zan zo in faɗi alaƙata da littafin ni ta fara ne daga 1978 a inda wani malaminmu ya zo da mujalladin farko ya fara karanta mana tun muna matasa saffa a doktor abdulrahim wani malami ne wanda ya karantar da physics ko medicine a nan abu kuma khiriji ne na aljami'atu salafiya da ke india allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi jama'ar musulmi alhalatu siyasiyya. wani hali ne aka haifi al'imamul bagawi a ciki na siyasa na mulki wanda ya yi tasiri wajen kai shi zuwa ga halin da ya samu kanshi har ya kai ga rubuta wannan littafi ina so ka sani kamar yadda za ka zo ka ji bagawi an haife shi ne a cikin karni na biyar wato shekara 400 ta dan haya da dan wani abu kaɗan a wannan zamanin akwai dauloli waɗanda sun taso wasu sun yi rauni wasu sun rushe daga ciki akwai daular banil abbas daular abbasawa da ta farkonta da ta biyunta dukkansu suka taso suka rugurguje ana nan sai daular 'yan shi'a ta taso daular ainihin bano buwai wannan daula ta yi karfi kuma ta yi amfani da mulkinta ta tirmishe duk wanda yake da'awa ba irin tasu ba suka kuma amfani da karfin mulki suka ainihin yada su ta shi'anci ana nan a cikin haka daular kuma ainihin fatimiyya su ma suka taso suka yi ƙarfi a ƙasar masar da kewayenta wanda wannan ya yi tasiri a sauran ɓangarori na duniya ana nan sai daular sajaliƙawa daular sajaliƙa salajiƙa wannan daula ta salajiƙa daula ce ita kuma wadda ta ginu akan ash'ariyanci kaga dai an gudu ba a tsira ba daga bidi'a zuwa ainihin bidi'a haka suka ci gaba kowace daula ta zo sai ainihin ta yada manufofinta ta kafa makarantu ta tsaye da malamai ta ainihin goyi bayansu to kun ji irin yadda al'amarin siyasa ya kasance a wancan lokaci sarki goma zamani goma ta ɓangaren ilimi kuma da aƙidoji 'yan shi'a sun yi ƙarfi a wannan zamani sannan hawarijawa su ma suna da ƙarfi a wannan zamani to sa'an nan sai kuma mu'tazilawa wato 'yan tatsi ne 'yan ƙato waɗanda suke cewa ba su yadda da sunna ba sai alƙur'ani su ma sun yi ƙarfi sannan sai ulama'ul kalam daga cikin asha'ira 'yan alwujudu wal kidam wal baka wal mukhalafatu waɗanda suka saba ma addinin Allah da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin waɗannan sun kafa makarantu Makarantun su sun yi ƙarfi a irin wannan zamani ne al-imam ya taso kewaye da 'yan bid'a sun litsa ko'ina tun daga ɓangaren mulki har ɓangarori na ilimi allah maɗaukakin sarki ya taimaka idan aka dubi nahiyar malamai kuma a wannan zamani akwai manyan malamai waɗanda aka ji su a duniyar ilimi waɗanda waɗannan malamai ɓangaren tafsiri akwai su a thalabi wanda yake da tafsirul kashf wal bayan da kuma al'imamul mawardi wanda yake da tafsirin nakt wal uyun da ainihin wato al'imamul kushairi wanda yake da littafin lata'iful isharat da su al'imamu abul hassan aliyu ibn muhammad al-wahidi al'allamatul wahidi wanda shi a wannan lokaci tafsirai uku ya rubuta da al-mabsut da al-wasit da al-wajiz su zamakshari duk a wannan zamanin suka rayu su al'imamu alkayat tabari da su ibn al-arabi su al'imamu abu muhammad makki ibn abi talibin alkaisi duk a wannan zamani suka rayu su al'imamu abu amri dani dukkansu sun rayu ainihin a wannan zamani ne hakanan manya-manyan malamai irin su karmani dukkansu sun rayu a waɗannan zamanna kun ji nau'in malaman da imamul bagawi ya rayu tare da su a zamani guda wanda in ka fahimci abin da nake maka ishara rayuwa tsakiyar 'yan bidi'a. tana moldin ahli sunna inda gaske yake tashi karatu don ya yada da inda gaske yake rayuwa tsakiyar malamai tana da tasiri a tsakanin ahli sunna ya tashi ilimi don ya gaya ya taimaka wa da musamman da yawa daga cikin waɗannan malaman da muka faɗi ba aƙida ahli sunna suke a kai ba da dama daga cikinsu suna kan aƙidoji ne na ash'ariyawa waɗanda suke ta'awilin siffofin allah wasu daga cikinsu mu'tazilawa ne irin su zamakshari da makamantansu to me kake tunani idan akwai ahalis sunna wanda yake da kishin addinin shi shi ma zai ga cewa dole ne ya tashi ya yi ilimi don shi ma ya yada tashi da awar da kuma tashi manufar a bangaren hadisi akwai manyan masana irin su al'imamul jurjani wanda ya rubuta littafin tarihu jurjan irin su al'imamu abu nu'aimin a wannan zamani suka rayu mai littafin alhiliya hakanan manya-manyan masana irin su al'imamul harwi wanda ya rubuta littafi ainihin wato mustakhrajun ala sahihaini dukkansu al'imamu abu ya'ala al-khalil mai littafin al-irshad a cikin tarihin malaman hadisi dukkansu bai haƙi a wannan zamani ya rayu allahu akbar manya-manyan malamai irin su khatibul bagadadi dukkansu a wannan zamanin suka rayu su ibnu abdulbarri abu umar dukkansu 'yan wannan zamanin ne a wannan zamanin su baji suka rayu su ibnu makula manya-manyan malamai mai littafin al duk a wannan zamanin suka rayu al'allamatul humaidi mai littafin aljam'u na sahihaini duk a wannan zamanin suka rayu hakanan manya-manyan masana daga cikin malaman hadisi duk sun rayu a wannan zamani me kake tunani a ce kana rayuwa duniyarka tana cikin irin waɗannan malaman zai yi ka zauna ba zai yi ka zauna ba sannan ɓangaren fikihu in muka koma mazhabin hanafiya za ku ga manya-manyan malaman a hanaf irin su ainihin wato al'imamul qadiri wanda yake babban malami ne a mawara an nahari gaba ɗaya ƙasashen khurasan iran da farisa da sauransu ba a samu malami irin shi ba hakanan ainihin an samu daga cikin manya-manyan malamai irin su addami gani wanda yake alkalin alkalai ne a cikin mazhabi na ainihin hanafiya bangaren malikiya akwai manya-manyan ainihin malamai kamar su al'imamu abul abdulrahman ibn muhammad al Almaliki. daga cikinsu akwai ainihin malamai irin su as daga ciki akwai su al'imamu asbagh dan muhammad dan asbagh al-qurtubi waɗannan manyan hamshakan malaman malikiya kenan waɗanda baga ya yi zamani da su a ɓangaren shafi'iya akwai malamai irin su al'imamu abul hassan aliyu ɗan muhammad ɗan habib almawardi mai littafin alhawil kabir wannan littafi ne kwaya ɗaya amma kusan mujalladi ɗari da wani abu ne har yanzu ana kan buga littafin ne jama'a tun wajen shekara ashirin ana buga shi yana fitowa ne a hankali a hankali mutum da ya rubuta a ce kana rayuwa zamanin da waɗannan suke wannan rubutu kai kuma ka zauna na fata an gane al'imamu shirazi wanda ya littafin al-muhazzab da imamun nawawi wa sharhi da mai littafin alluma da tambe duk a wannan zamani suka rayu na fata an gane bangaren shafi'iya kenan karkamanta manta gazali ma a wannan zamanin ya rayu gazali al-imamul gazali in ka koma bangaren hanabila al-imamu abu ya'ala ibn al-farra a wannan zamanin ya rayu hakanan manya-manyan malamai irin su al-imamu abu ja'farin abdul khaliq ibn isa al-sharif al-hashimi al-abbasi mai littafin ru'usul masail da kuma sharhul muzahab duk a cikin wannan zamanin suka rayu hakanan al-imamu abul farj abdul wahid ibn muhammad ibn ali ashirazi duk a wannan zamanin suka rayu hakanan al-imamu abul khattab ainihin mahfuz ibn ahmad ibn al-hassan duk a zamanin suka rayu me kake tunani ya kai dan uwa waɗannan mazhabobi ne waɗanda a wannan lokacin kowace mazhaba tana da malamanta tana da masu kuɗi waɗanda ke goyon bayanta tana da sarakuna da dagatai da hakimai waɗanda suka ɗaure mata gindi me kake tunani idan kai da ke da'awar salafiya mai manufofi irin namu da na faɗi a ɗazu kai kuma ka taso sai ka zauna zai yiwu jama'a ina son ku yi nazarin wannan kowa ne wa tashi hidima kai sai ka zauna wato ne muku shimfiɗa ne don ku gane irin zamanin da malamin nan ya rayu a ciki wanda shi ya tasiri a kan shi wajen ya tashi ya rubuta wannan littafin da daga sanda ya rubuta littafin har yau ba a sake rubuta littafi a hadisi makamancin shi ba ko an fahimta jama'a to sa'an ta wani gefen akwai almadarisu nizamiya wasu makarantu ne waɗanda wasu sarakuna a ƙarƙashin wani waziri mai suna alwazir nizam ya zauna ainihin ya samu kuɗi ya rinka gina su gari-gari anguwa-anguwa ba abin da yake yadawa a ciki sai aƙidoji na ash'ariyanci sannan sai kuma fiƙihu irin wanda ya amince da shi shine fiƙihu na mazhabin ahnaf me kake tunani a irin wannan zamanin ah, al bagawi shi baya da kudin gina makaranta talaka ne amma yana da ilimin da zai rubuta shin wace hanya kake jin zai mukawamanci irin waɗannan malaman sarakuna waɗanda su suna da kuɗin su gina makaranta suna da malaman da ra'ayinsu yayi ɗaya za su iya ɗibo mutane su karantar da su kyauta kai kuma ya zama wannan irin da'awar da ake a wannan makarantar ba ta daidai da manufarka ba kuma ga waɗannan makarantun an bi an cika irinsu a garuruka da anguwanni me kake tunani kai in ya zama kana da da'awa saɓanin wannan zama za ka kai shiru na ka al'imamul bagawi waɗannan irin abubuwan jama'a sun yi tasiri a kan shi wajen ya tashi domin yada tashi manufar da tashi da'awar jama kun ji zamanin da aka haife shi ina fatan yanzu kun iya suranta yadda zamanin yake bari muku karamin misali ka shiga cikin barikin soja ka ga 'ya'yan da ake haihuwarsu a barikin soja ka je ka ga menene tunaninsu shine su zama sojoji ka shiga cikin jami'o'i ka ga 'ya'yan da professors da doctors suke haihuwa ka ga menene tunaninsu shine su zama academicians haka ne to haka ka shiga cikin tawagar 'yan kasuwa ka je cikin tsakiyar kasuwar sabon garin zaria ko sabon garin kano ko kasuwar kurmi ka je ka ga duk wani ɗa wanda ya tashi ya ga uban shi a cikin harkar kasuwanci menene tunanin shi yake karkatuwa zuwa gare shi kasuwanci to al-imam al-baghawi ya tashi da aƙida shi ta salafiya da manhajin shi na salafiya ga ilimi kamar yadda za mu zo mu ji ya bi malamai ya tattaro ilimi gashi sun tashi suna yada da'awa wadda shi a wurin shi muguwar da'awa ce don ta saba wa aƙida shi da manhajin shi sai kuma ka yi tunani ba shi da ko kwabo da zai yi ko da rimfar kwano ya ci gaba da karantar da ɗalibai amma yana da ilimin da zai rubuta kana jin ya zo rubutawa ba zai fanshe a nan ba kuna fahimta abin da kyau to kun ji zamanin da aka haife shi kun ji yadda siyasar zamanin take kadawa sarki goma zamani goma kowane mai sarauta ya zo zai ɗaurewa irin aƙidar shi da malaman shi gindi a yada da awashi. shi ana nan sai aka haifi al'imamu al-husaini ibn mas'ud ibn muhammad al-farra abu bin al-farra al-bagawi al-shafi'i sunan shi al-husain sunan mahaifin shi mas'ud sunan kakan shi muhammad da ya haifi ɗa na farko sai ya sa wa ɗan shi sunan kakan shi don haka ake mai alkunya da cewa abu muhammad za mu zo za mu tattauna wannan ana ce mishi alfarra malam mai buzu ko ibn alfarra malam dan mai buzu duka daidai ne saboda uban shi yana kafe buzu yana gyaran buzu shi ma kuma da ya tashi sai raya wannan sana'ar don haka wasu su ce mishi alfarra shi da kanshi mai buzu wasu kuma su ce mishi ibn alfarra malam mai dan sana'ar mai buzu albagawi danganta shi zuwa ga bagawi danganawa ce zuwa ga garin bag ko kuma bagshur wanda a yanzu garin yana cikin kasar afghanistan na fata an gane a wancan zamani yankin garinsu ya fada cikin yankin kasar iran amma a yanzu garin ya fada <clears throat> cikin kasar ainihin wato afghanistan <clears throat> ana danganta shi zuwa ga ashafi'i ba don yana da takalidanci da mazhabin shafi'i ba sai don inda aka haife shi ya taso an tarbiyyance shi ne a bisa mazhabin shafi'iya. allah maɗaukakin sarki ya ji kan al'imamul bagawi allah maɗaukaki ya gafarta mishi <clears throat> yanzu mun kawo duk abubuwan da suka danganci sunan shi da sunan iyayen shi da kakannin shi sai abin da ya shafi alkunya shi kamar yadda ka ji na fara ishara dukkan malaman da suka yi tarihin shi alkunyar dai da ya shahara da ita ita ce baban muhammad dangane da lakabi kuma to yana da laƙuba masu yawa kun dai ji irin dandazan 'yan bidi'an da suka kewaye shi kun ji kuma irin tarin malaman ƙur'ani da sunna da ya taso cikinsu to saboda wannan aiki da ya ta yamma. na rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da ruwaitota da sharhinta da yaɗa ta sai zama malaman zamanin shi da ɗalibai su ne mishi ainihin wato laƙubba iri-iri daga ciki dai suna ce mishi muhyis sunna suna ce mishi rukunuddin daga ciki suna ce mishi zahiruddin suna ce mishi kuma kami'ul bid'a ana mishi lakabi da al'imamu kuma ana ce mishi shekul islam waɗannan laƙubba da kaji su ne waɗanda malamai suka binciko irin waɗanda ake wa ainihin al'imamu albagawi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi malamai masana sun tabbatar da cewa an haife shi hijira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama tana daidai da jumadal ula shekara ta ɗari da da talatin uku kun ji daidai lokacin da malamai suka gano ainihin rasuwar shi a lokacin haihuwar shi afwan kun ji a garin da aka haife shi a garin bagh ko kuma a garin bagshor wanda ake danganta shi zuwa gare shi ake ce mishi al'imamul bagawi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi imamul bagawi ya rasu a garin marwa wadda take kasar iran a yanzu a ainihin wato sha biyu a biyu ga watan ainihin wato <clears throat> shawwal shekara ta ɗari biyar da goma sha shida shekara ta ɗari biyar da goma sha shida imam bagawi malami ne wanda ainihin ya tsaya a kan sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fara neman ilimin sunna tun yana matashi ɗan shekara kamar sha shida zuwa sha bakwai ya fara ainihin yawo garurukan ilimi sai dai wani ikon allah saboda halin talauci da ya samu kanshi a ciki bai taba zuwa koda bagadad ba bai kuma taba shiga hijaz ba bai taba shiga makka da madina ba don haka bai taba yin aikin hajji ba allahu akbar amma duk da haka ya shiga manya-manyan garuruka na musulunci kamar harra ya shiga ainihin tos ya shiga sabor ya karbo ilmomi a wurin manya-manyan malamai jama'ar musulmi kun ji waɗannan suna daga cikin ainihin wato kaɗan na tarihin ainihin al'imamul bagawi dangane da halayen shi da ɗabi'un shi masana tarihi sun siffanta shi da cewa mutumin kirki ne yana da dogaro ga allah yana da kyawawan halaye na haƙuri da halin da ya samu kanshi don haka sirar shi sai ta zama abar yabawa ga duk waɗanda suka biyo bayan shi wanda ya zauna ya dogon nazari dangane da tarihin al'imamul bagawi zai ga cewa mutum ne wanda yake da haƙuri da kaɗan yana cin abin da ya samu yana sanya duk abin da ya samu ba shi da alfahari sannan kyale-kyalen duniya ba su dame shi ba hakanan baya dora wa kanshi cewa shine wani dan haka sai an gan shi da kama iri kaza allahu akbar sakamakon haka imamu zahabi malamin tarihin duniya ya faɗi wata kalma a kan shi ya ce innahu kana min al'ulama'in rabbaniyin yana daga cikin malaman allah wa kana yulazimu taharata da'iman wala yulki darsa illa ala tahara baya rabuwa da tsarki kullum yana cikin alwala duk sanda zai darasi to yana cikin alwala waɗannan suna daga kaɗan cikin ɗabi'un wannan malami sannan dukkanin ɗabi'un shi da kaiwa da komowar shi malamai da suka san shi sun kwatanta shi da cewa komai nashi yana ƙoƙarin ya takaitu ne dangane da yadda ya karanta rayuwar sahabbai da tabi'ai ta gudana a kai wato tsantsar salafi ne a wajen ɗabi'un shi aƙidatuhu wajen aƙidar shi kuwa a nan so nake in karanta muku abin da masana suka rubuta domin ku taya ni saurare da hukunta wane ne al'imamu albagawi? baghawi gashi masana suka ce laqad arafna sabiqan anna al-asr alladhi asha fihi ظهرت فيه الفرق الكثيرة والمذاهب المتعددة التي انتشرت آنذاك وكان لها علماؤها ودعاتها الذين روجوا لها ولبسوا على الناس بها غير أن البغوي لما نشأ مع كتاب الله واشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتتبع حال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين كان ذلك وقاية له من الخطأ والزلل ولذلك وجدناه صحيح العقيدة في الدين سالكا سبيل السلف حالا وعقدا وكان يضم علم الكلام والفلسفة وينتقد الابتداع ويدعو للاتباع وقد التزم مذهب أهل السنة والجماعة عن علم وقين ودعا إليه بفهم ودراية في وسط تلك المذاهب والافكار التي اثرت في غيره من علماء عصره ومشايخ وقته ولعل خير شاهد على سلامه عقيدته وصفاته مؤلفاته التي قرر فيها ما يذهب اليه في امور الاعتقاد وسنورد شيئا من التفصيل في ذلك عند الحديث عن كتابه شرح السنه في الباب الثالث kun ji abin da malamai suka faɗi a a takaici abin da malamin ke cewa daga bayanan da muka gabatar a baya kowa dai yanzu ya fahimci irin inda wannan malami ya taso rayuwa ce wadda take zaharat fihi al alkathira akwai kungiyoyi da ɗariƙu da yawa wal mazahibul muta'addida da mazhabobi daban-daban allatin tasharat anaza waɗanda a lokacin suka yadu wa kana laha ulama'uha waɗannan kungiyoyi da mazhabobi ah, suna da malamai wa du'atuha kuma suna da waɗanda ke kira a zo abu waɗannan ƙungiyoyi da mazhabobi allazina rawwa julaha. waɗanda suka yi tawa wannan irin aƙidoji da ɗari'u da mazhabobi nasu wato kirari da jan hankalin jama'a da karantarwa walabbasu alan nas kuma suka rikida mutane gaba ɗaya wannan ya zo ya kira ku zuwa ga ɗariƙa kaza wannan ya kira ku zuwa ga mazhaba kaza wannan ya zo ya kira ku zuwa ga tafarki kaza an fahimta ghaira annal bagawi sai dai kuma shi bagawi lamma na sha'a ma'a kitabillah yayin da ya zama shi ya taso ne tare da littafin Allah wa ishtaghala bi hadisi rasulillah kuma ya shagaltu da hadisan manzon Allah wa a halar salaf kuma ya rinka bibiyar tarihin malaman farko as-salih mutanen kirki min as-sahabati wat tabi'in daga cikin sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum min as-salihin da salihai bayan Allah da suka biyo bayan waɗannan kana zalika wiqayatan lahu min al-khata'i zalal rukon shi da Alƙur'ani da sunna da kankamewar shi zuwa ga manhaji na malaman farko sai ya tsare shi daga afkawa kuskure da kuma zamiya walitha don haka wajen Nahu, sahihal aqidati fid din sai muka same shi yana da ingantacciyar aƙida a wajen addini salikan sabila salaf sannan yana bin tafarkin magabata halan wa uqudan a wajen ɗabi'un shi da wajen aƙida shi jama'a duk wanda yake da littafin sayar alamin nubala ya je ɗauki mujalladi na goma sha tara shafi na ɗari hudu da arba'in da ɗaya zai ga ƙarin bayani akan haka don haka wakana ya zummu ilmal kalam don haka al'imamul bagawu yana zargin ilmul kalam wato ilimin mandiki wal falsafa da ilimin falsafa wayan yantaqidu libtida sannan kullum yana rugurguzar bid'a wa yad'u lilittiba yana kira a zo a bi sunna wa qad iltazama mazhaba ahli sunnati wal jama'a ya rike mazhabi na ahli sunna da jama'a an ilmin wa yaqinin a bisa ilimi da yaqini dan haka ku ji duk rudanin da Najeriya take ciki da duk hayaniyar da zariya take ciki baka da hujjar da zaka ce yan bidi'a sun yawa saboda haka zaka bi bidi'a. ka ce saboda masu kira zuwa ga kaza duk gidan rediyon da aka bude su za a ji saboda haka sai ka ce wannan dalili ne akan za ka bi abin da suke a'a lallai ne ka koyi ilimi a wurin malaman sunna kuma ka tsaya wa tafarkin ahalus sunna gam a bisa yaƙini don haka cewa kai ahalus sunna ne baka zuwa kana koyan ilimi a cikin littafi ko kana bata a kanka lokaci ne kuma kana yaudara kanka ne kuma akwai yiwuwar ka iya fadawa kowace aƙida baka da wata isma diniya baka da wani kariya baka da wata garkuwa ba abin da zai tsare ka daga ka bid'a ko son zuciya mafi lalacewa mafi saukin lalacewa da za ka shiga ita ce sai ka fara zargin masu karatu cewa ai kai ma ahli sunna ne amma yaya su suke da zafi ya dole suna da bambanci da kai kai fa baka karatu jahilin ahli sunna ne su kuma ahli sunna ne masu karatu saboda haka wannan irin 'yan bid'a da al'imamul bagawu ya tashi cikinsu amma kasantuwar shi ya tsaya ya koyi ƙur'ani da hadisi ya kankame yana karanta tarihin malaman farko ko ko kaɗan bai kaɗu ba hasali ma sai ya zama me sai ya zama shi yana bin manhajin ahli sunna ne da ilimi da yaƙini ba shi da tantama ko kaɗan ba shi da shakka ko kaɗan a ilaihi bi fahamin kuma ya rinka kiran mutane a tawo abi ta farkin magabata da ilimi wa diraya da iyawa fi wasu tilkal mazahib a tsakiyar waɗannan mazhabobi wal afkar da irin waɗannan aƙidoji allati affarat fi ghairihi waɗanda sun yi tasiri a ƙwaƙwalen wasu min ulama'i asri duk waɗannan malaman da suka muka faɗi har su ibn al har su baji ba wanda ya tsira daga waɗannan bidiyo'in za ka samu in nan ba a ja wannan ta wajen mazhaba ba za a ja wannan a wajen aƙida yanzu baji ash'ari ne ibn al-arabi ash'ari ne mawardi ash'ari ne zamakshari mu'tazili ne ga karatun suna da shi amma sai yawan zagin malam karatun bai amfanar da su ba me yasa saboda ba su lazimci tafarkin da al'imamul bagaw ya lazimta ba da haka shawarata da nasihata ga duk wani ɗalibin ahalis sunna ka lazimci karatu ka lazimci ƙur'ani da sunna ka lazimci karanta tarihin malaman farko za ka ga yadda rudanin 'yan bidi'a ya faru ko ba za ka kaɗu ba kai dai ka ji irin wannan zamanin da ya rayu zamani ne ma fa ba irin wannan ba ya sha bamban da irin wannan domin irin wannan zamanin gwamnatocin suna goyon bayan 'yan bidi'a ne waɗanda kawai za su yi musu abubuwan biyan su. a wancan zamunan kuwa gwamnati ce take tabannin bid'a ita da kanta ita da kanta ce za ta yi rijista ita gwamnatin shi'a ce ita gwamnatin ashariyanci ce ita gwamnatin kaza ce amma yanzu ba wata gwamnati da take tabannin haka a ƙasar nan sai dai me in ta ga cewa wancan ya iya mata tsubbu to sai ta je rinka mata tsubbu shine sai ta rinka taimaka a ɗariƙa shi ko ƙungiyar shi ko mazhabar shi na fata an gane amma a wancan lokacin gwamnatocin sun rayu ne domin su gina waɗannan irin munanan aƙidoji amma al'imamul bagawi ya iya scaling away ya iya kubuta ba tare da duk wata bidi'a ta yi tasiri kamar yadda bidiyo'in suka yi tasiri akan malamai wa mashayikhi wakatihi da kuma shehunan zamani shi wala Allah khaira shahidin ala salamati aqidatihi wa sifatihi muallafatu kaga in kana son ka gane gaskiya abin da nake faɗi ko duk waɗannan zantuttukan ka ji su amma ka san abin da zai tabbatar maka da gaskiyarsu su ka karanta littafan al-imam al-bagawi zaka ga duk abin da muke faɗi ya tabbata allati qarrara fiha ma yadhhabu ilayhi fi umuri al-i'tiqad wadanda a cikin waɗannan littafai al-imam al-bagawi ya tabbatar da aqidojin shi jama'a musulmi kun ji wannan bayan wannan yanzu mun ji inda da sadda da irin zamanin da aka haifi al-imam al-bagawi mun ji yadda ya taso ko wanda yanayin da ya taso din nan shi ya taimaka mai ya zama yadda ya zama halin da ya samu kowa na kira zuwa ga ɗariƙa shi da mazhabar shi shi yasa shi ma ya kafa tashi da'awar a cikin littafi to abinda nake kira har wayo zuwa ga 'yan uwana matasa musamman 'yan salafiya da sauran ahli sunna ku ɗauki kyakkyawar rayuwar al'imamul bagawi ta zama mukumi ta zama abin kwaikwayo ku duba matashi ne ya taso a tsakiyar 'yan bid'a da sarakunan gargajiya da miyagun 'yan siyasa waɗanda suka ɗaure ma bid'a gindi amma shi talaka ne amma kaji bai taɓa zuwa aikin hajji ko umara ba bai taɓa zuwa bagadad ba tsakanin bagadad da garinsu kuwa tafiyar bata wuce kamar nan zariya da fataskun ba tafiyar awa shida zuwa awa bakwai amma bai taɓa zuwa ba saboda me saboda talauci a yau da yawa daga cikin ɗaliban ilimi talaucin da ya samu kanshi a ciki ba zai iya ririta abin da ya samu ya rike imanin shi da aƙida shi da tarbiyyar shi ba sai je sai lalace a ƙarƙashin 'yan siyasa wani ma sai je lalace a wurin malaman bidi'a 'yan tsubbu domin mai domin wai a haɗa shi da wasu azzaliman masu mulki domin sunan shi rinka fitowa a kujerar umara da hajji sunan shi rinka fitowa a cikin ragon layya da geran kunu tir ahli sunna kaya asara in ka zama haka don haka ku zauna da talauci amma ku riƙe aƙidar ku gam talauci kar ya sa ka ɗauki kanka cewa sai ka yi kaza don abin da ke wahalar da matasan yau sai ce kamar shi yana da digiri amma bai da mota kamar shi yana da masters amma ba shi da gida yanzu a ce kamar shi bai taɓa zuwa aikin hajji ba waye kai a cikin malamai ya kuke da al'imamul bagawi ya kuke da dan hodiyo dan hodiyo ma bai taba zuwa aikin hajji ba ya kuke da su sun fika ko ka fi su ko ko ka faɗa ku ɗaya saboda haka karka rudu kanka cewa kamar kai kai asuwa kaiwa ka zauna ka yi da'awarka ka haƙura da zauren ku da kake da'awa karka rubuta musu takarda ka ce su zo su gina maka masallaci kar ka gina musu cewa su zo su kawo maku taimako kar ku sake ku je ku zubar da girman ku wannan dan masallaci da kuke wa'azi ku ci gaba da ya ishe ku wannan nukurkushashen zaure da kuke ya ishe ku wannan tsohuwar islamiyya ta ishe ku amma ya zama kuna da aƙida gam shine darajar ku amma in kuka sake kuka ce lallai ilalla kuna son sai kun gina masallaci iri kaza za ku samu za ku gina amma karya ne ku ci gaba da da'awa ta gari ga nan muna ganin su birjik sun cika garin zaria sun cika garin kaduna sun cika ko'ina a arewacin najeriya suna da karatun sun san gaskiya amma ba su isa su fito su yi wa'azi a kanta ba saboda me an kawo jirgin mota an bashi mai numfashi an kawo fili an bashi ya sayar an kawo kujerun hajji da umara an bashi an kawo mishi raguna na layya an kawo mishi geron kunu saboda haka ya siyar da aƙida shi ta ahalus sunna ya siyar da manhajin shi ya siyar da ilimin shi ya siyar da aljannar shi da waɗannan abubuwan domin babu abin da ya fi alheri gare ka kai ahalus sunna mai ilimi irin ka yaɗa da'awar inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka ahli sunna ku yi haƙuri matashi kar ka sake ka naɗa wa kanka cewa tunda kai ne wane kai dole sai ka mallaki kaza za ka yi da'awa ka yi da gwargwadon abin da kake da shi ku tuna shekarun da muke wa'azi da da'awa a masallacin gidan alhaji lawal direba daga nan muka kafa makarantar nan masallacin sahu biyu ne duka-duka masallacin mutum takwas ne ke shiga dogo iri na ku sai dai ya sallah a waje saboda gajarta dan in ya shiga zai daga masallacin sama saboda kakanninmu da suka gina masallacin dukkan su gajeru ne to me kake tunani na rantse da Allah anan muka fara wannan da'awar anan muka fara muka dawo wuri na farko da muka zo muka sa lasifika shine masallacinmu na muciyan da muke sallar juma'a idan wani ya danna kaset ya ji irin yadda muke karatu sai dauka cewa wani jibgegen ɗakin taro ne abin sai ba sha'awa sai ce shi ba inda yake sha'awa sai zo ga masallacin nan namu sai ce ai dan masallaci ne karami wasu tahowa suke ganin masallacin sai suna mamaki e ma'ana kankantan masallaci da kankantan makaranta ba shine kaskancin da'awa ba girman masallaci da girman makaranta ba shine gaskiya da ingancin da'awa ba don haka ku yi haƙuri da muka yi haƙuri yau bayan shekara talatin shi Allah ya azurta mu da duk abin da muke so har fiye da haka da haka ahlus suna ku yi haƙuri ku tsaya akan gaskiya manzon Allah ne mu ya mana albishir ya ce ni ba ne muku tsoron talauci ni tsoro nake dukiya ma za ta yi muku yawa ku koma kuna kashe junanku a kanta mu da muke da annabin da ya faɗa haka kai ne kuma za ka ji tsoron talauci ɗan uwa saboda abin duniya har ka siyar da addininka saboda haka ahli sunna ku tsaya akan gaskiya kar ka yadda ka taso kana ɗan ƙarami su janye ka a ce an ganka kai na tsatse ne kai mai hankali ne don haka manyan malaman gari sun sa sunan ka za a tafi umara da kai Allah ka kaɗe in ka da ba ka sake iya da'awa kar ka sake si maka haka kar ka sake a kawo maka wani dan matin bulin rago yana kashi a ce maka gashi nan mai girma ci man ya tuna da kai Ƙarya ne da'awar ka za a cinye a wannan ragon kar ka sake matarka ta haihu a zuwa kawo maka ainihin buhun masara mayaudara ne ka zauna da talauci talauci baya kisa ka ji malamin da ya rubuta wannan littafin saboda talauci bai taba hajji ba bai taba umara ba amma ba inda za a gana ƙasa a cikin karatun shi saboda bai je hajji ya je umara ba ya riƙe gaskiya gam gashi bayan shekaru 800 da rubuta littafin shi ko fiye da haka jama'a ga littafin nan ingantaccen littafi ya zama sharhi akan bukhari da muslim ya zama sharhi akan abu dauda da nasa'i ya zama sharhi akan tirmizi da Ibn maja tare da talaucin da yake fama da shi mai yiwa da yadda ana kawo mishi waɗannan ragunan da wannan buhun geron da wannan buhun sukarin da ya shanye su a kunun tsamiya da kunun zaƙi ko da bai iya rubuta mana wannan littafin ba a yau dukkan mu nan mun taru za mu fara karatun littafin nan a makarantar mu ta darul hadis ma'ana allah ya tabbatar wa da al'imamu albagawi manufashi duk da 'yan bid'a da suka yi do a najeriya da 'yan bid'a da masoya zuciya da suka yi do a arewacin najeriya zaria kano sokoto katsina ko'ina amma gashi a tsakiyarsu za a sanya karatun littafin sharhu sunna a kai shi kuma tashar sunna a sa shi kuma duk duniya su gani bukatar imam bagawi ta biya allah maɗaukakin sarki gafarta al bagawi jama'a kun ji takaitaccen tarihin bagawi suwaye malaman shi sarki ya tabbata ga allah kaga al-imam bagawi ya yi karatu wurin malamai masu ɗimbin yawa gashi nan masana suka ce laqad talaqqa al-baghawi al-ilma an shuyukhin kathirin min a'immati asrihi wa imam wa ulama misrihi yayi karatu a wurin malamai masu yawa na zamani shi da limaman garin su da yawa wa qad ahsaytu man rawa anhum fi kitabihi sharh as-sunna fa idahum sab'atun wa na shaykha malaman shi da ya ruwaito hadisai a cikin wannan littafi sharh sunna sun kai da bakwai. وله غيرهم آه، شيوخ آخرون وسأذكر تراجم بعضهم بعض شيوخه بشيء من التفصيل ثم أنص على أسماء آه، بقيتهم آه، متثبتا كومثبتا مثبتا رواياتهم عنه رواياته عنهم في شرح السنة قال يتي دك زي قرارو سنة ودنا malamai. da abin da ya biyo baya na waɗannan malamai waɗanda wasunsu ma ba shahararru ba ne daga cikin malaman da a zamanin su shahara amma duk al'imam al ya bi su ya koyi karatu daga ciki duk da anemin isharar lokaci ya ƙure jama'a zan ainihin a gurguje in tattauna mana dangane da malaman shi kamar guda biyu zuwa uku a yanzu akwai al'imamu abu umar abdulwahid ibn ahmad ibn abil qasim ibn muhammad ibn dawud ibn abi hatim al-malihi al-harawi ka ji yana yawan karanto wannan ka ji yana cewa haddasana abdulwahid ibn ahmad al-malihi wannan shine babban malamin shi wanda ya fi kowa daga cikin malaman a cikin wannan sharhu sunna ya ruwaito hadisi 1313 daga wannan malamin al'imamu abdulwahid ibn ahmad al-malihi zaka ji yana yawan magana a kan shi an siffanta shi da cewa mutumin kirki ne allah ya ɗauki ran shi a ainihin wato shekarar hijira tana 463 a lokacin yana da shekara 96 a duniya na fata an gane to sa'an nan sai al'imamu abulkasim abdulkarim ibn hawazin ibn abdullah ibn talha ibn muhammad al-qushairi sahibin risala ahad mashahiri duniya bil fadli wal ilmi wal zuhud al al mai littafin ar-risalat al malam bagawi almajirin shi ne allahu akbar sannan sai alimamu abu salih al-mu'adhdhin shi ma yana daga cikin manya-manyan malaman shi hakanan al'imamu abul hassan dawudi yana daga cikin ainihin manya-manyan malaman al'imamu al-hafiz al al-bagawi to sa'an sai al'imamu al-mani'i al'imamu al-mani'i shi kuma cikakken sunan shi abu ali hassan ibn sa'id ibn hassan ibn muhammad ibn ahmad ibn abdullah ibn muhammad ibn mani’i ibn khalid ibn abdurrahman ibn khalid ibn al-walid al-makhzumi al na fata an gane a cikin wannan littafin bagau ya ruwaito hadisai 82 daga wannan malamin akwai wata 'yar kissa mai ban sha'awa game da wannan malamin da nake fatan in cike muku ita ya ce wa kanal mani'iyu tajiran wannan malamin na al bagawi dan kasuwa ne azimal mal mai dukiya mai yawa fa’alat manzilatuhu don haka darajar shi ta ɗaukaku wasara mushiran ilaihi inda salatin hassara kuna suna nuni zuwa gare shi waƙad ƙala abdulghafir fi wasfihi al’imamu abdulghafir da ya zo ainihin wato Siffan tashe ce ammal afak bi khairihi wa birrihi ya game duniya da alheri wa kana fi shababihi tajiran tun yana saurayi yake kasuwanci ثم عظم حتى كان من المخاطبين في مجالس السلاطين da ya zama babban malami saboda ɗimbin dukiya da yake da ita har sarakuna zama suke suna shawara da shi don su dama 'yan maiko ne inda maiko suna tare da malami in ba maiko ko ba sa tare da shi lam yastaghnu an ra'ayi duk sanda suka zauna sai a ce ba a ga akarmakallahu ba ba a ga sarkin malamai ba a'a yana da nera ne faragaba ila alkhairat amma bari ku ji shi kuma da ya samu dukiya sai ya karkata zuwa ga alkhairai wa anaba ila taqwa ya koma zuwa ga bin Allah wa banal masajid ya ta gina masallatai Warrabatat rabatat da makarantu wa jami' marwa ar-rawf da babban masallacin garin marwa yaksu fi shita nahwan min alfinafs, nafs kun san suna rayuwa ne inda yake kasarsu tana da matukar sanyi za ka ga irin sun sun zo aikin hajji wani lokacin lokacin zafi ne sai ka gan shi kudundune da bargo sai ka ce mishi baya jin zafi sai ce baya jin zafi saboda kasar su akwai tsananin sanyi saboda sanyi gari na iya wayewa jama'a sai ka tayi sai ka ga dan yatsan ka ya gutsire kamar chok kuma ya gutsire baka jin zafi baka ma ji ba sai ka daga kawai sai ga yatsun ka hudu ne shikenan sai ka dauka ka je ka jefar da shi kawai saboda tsabar sanyi jama'a har ya kare ya gutsire baka ji shine mai askari ya magana a kan irinsu zama shari'a wannan ƙasar ya rayu yawa ya gari kawai sai shi kawai sai ta ɓalle aka yi mai kafa katako shine sai tashi ya koma makka sai ce yanzu sirtu jaran lillah na zama makwabcin Allah shine ake ce mishi al'imamu jarullah makwabcin Allah ya ce ya koma can kusa da Allah ina fata an gane ya koma ainihin wato a lokacin sanyi yana ɗinka kayan sanyi bargo yana baiwa kusan mutum dubu wa kana abu ali ala qadamin azimin min al-ijtihad fil ibadat jama'a kun ji duk da kuɗin shi ya zage ibada yake wa tawadhu da kaskantar da kanshi wal bir da bin Allah wa kasratis sadaqat da yawan sadaka wa sala da sallolin nafila yaqumu al-layl ita sallolin dare wa yasumu nahar yana ainihin azumi da rana wa yalbasu khashana thiyab sannan riguna ba ya sa masu tsada ma'a kasaratil amwali tare da dukiya da yake da ita jaziluhu wal jah al da kuma irin daraja da yake da ita fi duniya wani fazil kalima da karfin magana da har masu mulki suna girgizuwa wa huwa alladhi bana al kabir fi naysabur babban masallacin garin naysabur garin su imam muslim malamin nan shine gina shi alladhi yutlaqu alaihi al jami' mani'i don haka ake ce mishi masallacin almani'i nisbatan ilaihi ana jingina masallacin zuwa gare shi wa amma nisbatu ila khalid bin al-walid radiyallahu anhu falam yuthbitha ha al-libab haythu qala lam yu'aqqib khalid bin al Allah, wa qad dhakara zain الزبير ابن بكر أن ولد خالد ابن الوليد انقرضوا وورثهم Ayyub Ibn Salama. ابن عبد الله ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي يجتمع أيوب وخالد ابن الوليد ابن المغيرة في الولد في الوليد آه، ابن المغيرة وقد شكك فيها يا أقود حيث قال وقيل إن عبد الرحمن إن عبد الرحمن ibn khalid ibn walid lam yu'aqib kun ji a cikin silsila malamin kun ji kama ana cewa jikan khalid ibn walid ne ko shine malamin yake cewa wannan nasu bata tabbata ba to sa'annan sai alqadi husain alqali husain shi ma malamin bagawi ne cikakken sunan shi abu ali alqali husaini dan muhammad dan ahmad almaruzi na fata an gane a cikin wannan littafin bagawi ya ruwaito hadisai 259 daga wannan malamin jama'ar musulmi wannan shine matakin farko na tarihin al bagawi kamar yadda ne alkawari cewa insha Allahu ta'ala zan rinka takaito mana haka zan zo kuma insha Allahu ta'ala a gobe in ƙara takaito mana tarihin al bagawi. al na'am yana da muhimmanci ka ji waɗannan tarihin Dan yanzu kai kaji littafin waye za a karanta kai kaji littafin kaji irin aƙidar mai littafin kaji manufar shi ta rubuta littafin sannan kuma kaji a tsakiyar tsukin 'yan bidi'an da ya rubuta littafin amma bai sauya ba na haka mu ma yanzu ahli sunna ba abin da zai samu mu sauya saboda muna rayuwa cikinsu ko kuma muna rayuwa a ƙasar da suke ko kuma muna rayuwa a duniyar da yake su ne suke da mulki ko su ne malaman da gwamnati take sauraron fatawarsu ko makamantan haka ina kira ga duk wani ahli sunna je sai littafin sharhu sunna na al'imamul imam idan baka da shi ka zo ka samu ainihin kofin photostat da ake yi ana sayarwa a wannan makarantar zai taimaka maka kwarai da gaske insha Allah idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe zan ƙarasa tarihin al-imam al-bagawi insha Allah zan kawo takaitaccen tsarin da ya rubuta littafin sannan sai kuma bayanin ni kuma tsarin da zan karantar da littafin insha Allah ta'ala wanda daga nan kuma sai mu fara karatun littafin insha Allah don a fara jin menene sakon da al'imam al shi da kanshi ya rubuta a cikin tashi mukaddima abubuwan duk da ne alkawari din nan a cikin mukaddiman nan ta yau in na zo gobe insha Allah ta'ala duk zan yi ƙoƙarin in sako su amma yana da kyau ka gane idan har al'imam al ya rubuta wannan littafi a irin wannan zamani babu abin da ya kaɗa shi me kake tunani yanzu mu mu ce za mu karanta wannan littafin a wannan zamanin wani abu ya kaɗa mu ba zai yiwu ba kar ka taɓa tunanin za a karanta littafin ne kawai a kabbara a wuce a manufa a faɗa kuma a aiki za a karanta ne insha Allah abin da zai yi wa aikata shi in an zo kai a aikata shi shi yasa muna kira zuwa ga dukkanin musulmi su yi tarayya da mu a cikin wannan alherin insha Allah muna kira zuwa ga ahli sunna gaba ɗaya su yi tarayya da mu a wajen amfanuwa da alheran da ke tattara a cikin wannan littafi mai albarka ya Allah muna roƙonka ka gafarta al-imam al-bagawi Allah ka ji kan iyayen shi ka gafarta malaman shi Allah ka ƙara ɗaukakar darajar shi a duk inda yake ya Allah maɗaukakin sarki ya Allah maɗaukakin sarki ka kankare mishi zunuban shi Allah ka tabbatar mishi da manufar shi duniya da lahira manufofin alheri Allah ka riskar da shi zuwa ga ainihin waɗanda suka gabace shi daga cikin malaman farko tun daga kan annabi da sahabbai da waɗanda suka zo bayan shi da kyautatawa wani abin sha'awa shine malamai suka ce na daga cikin mafi girman dalilin da ya sa ake mishi lakabi da muhyi sunna ya ce bayan ya gama rubuta littafin sharhu sunna sai mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi ahyaita sunnati hayyaka Allah ka raya ta Allah ya rayar da kai kusan duk malaman da suka yi tarihin shi sai da suka ba da labarin wannan mafarkin nashi ya yi mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ka raya sunna ta Allah ya raya ka ma'ana